Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. marbe ba. Sun ya babu wari, hausa ya ba Ku amsa kirana. ganganin da na zazzana. juna da rana, shi za mu sa gaba ba zan can ba. Sun tsaya madaurin kiraya babu wari, hausa ne ba ba marbe ba. Hannu ɗaya ba shi ɗaukan jinga. ci gaban makarni Najeriya mu bar girman kai mu daina yanga mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba sunan ku ne nufi na mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba Hausa ya raba da Ibo ba mu rabe ba. Sun tsaya madaurin ki da ba Jama'a salamu alaikum bar kamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya Kalawa alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York ya wannan yanayi <laughs> Ka yi <laughs> kukan sanyi sai kuma Allah ya taimaka aka samu dan zafi kuma. Eh eh <laughs> abin ne ai on and off. a samu dimi ana nan kuma ka ji sanyin nan malam ya Aiko Mun da Allah har ya zama kamar mun shiga lokacin zafi gaba daya. Haka ne. Yanayi ya canza. Amma kar kuma a ce canjin yanayi na shirin dusar kankara ne. Eh, to <laughs> dama hakan yakan yi. Eh ana sanyi da ka fara jin ɗumi to ka san abin da zai biyo baya da sarkar Ka san abin da zai biyo To Allah kare mu. Amin amin amin amin. Allah ya kare mu wai akwai wata tambaya da muka yi baba. To. A cikin shirin lafiyar mu Aka ce masu binciken kimiyya suna neman waɗanda za a sa su a yanayin da za su kama corona da gangan domin a gwajin a iya sarrafa wani maganin da zai iya magance mm. corona nan da ta kama ka ji <laughs> kamar dan nauyin jiki kawai kake ji ba za ta kwantar da kai ba aka ce wai tambayar da muka yi ta ce baba in kai ne za ka yi da dura maka corona da gangan a gwajin kimiyya <laughs> me Me, ladan da zan samu za ka ce rayuka mana baba <laughs> shi ne ladanka gaskiya ne to na san an ka to jin wannan an san na san eh, ka eh, eh. ne na ni ban ba da ansa ba tambaya ne kawai da ai a a ai wannan ba ita kanta ansa ce <laughs> hmm. <laughs> to baba makon da ya shige ba za ka rasa ganin hoton sarfili ba ya eh na ganshi ai da amawa ne kunne biyu ya tsara gida eh. ce shi ne dan bakoyan ya kuma ai shi ne Washington ne <laughs> ka saurara sai ka zo hmm. ma ga dokin da zaka hawa a DC eh kware ku ai <laughs> ma ga kuma dogarawan da za su kekewaye ka kan <laughs> karamin hmm. bakoyan DC ai na DC shi wadan ba shi da dogarai ba Boko ne za ku zo dogarawa kai da Hafiz wa ya sani? Kwace ce. Kila Hafiz ya tsaya ya tsaya matsayin dogarinsa amma ni Wow hmm. keke. Muna mika gaisuwa fata alheri da ban gajiya ga 'yan uwa da abokan arziki da suka halarci bikin naɗin wannan sarauta. dan bakwayan gumel ta alhaji Muhammad Hashim Allah ya saka da alheri Allah kuma sa an isa gida lafiya ko ba amin sun amin amin sun amin in ya zo mun duba ai ba wani abu bane wani dan lada ne zai ba musaya masa a matsayin sa <laughs> to shi ke da eh. kada ji sarfilu da ɗan karamin sarfilu To muna kuma ta iyalan marigayi Alhaji Awwalu mai takalma da na marigayi Alhaji Baba Murtala ɗan Agundi na ɗaurin auren 'ya'yansu Nafisa Awal Yusuf da angonta Dr. Kamal Murtala Faruk wadda za ɗaura auren yau da safe nan kenan da misalin karfe 11 na safe a tsohon masallacin jami'ar Bayero a Kano. Muna roƙon Allah ya ba da zaman lafiya da ziraa ɗaya ba a wannan auren da sauran aurarrakin da aka yi a yau da ma gobe. Yawwa to amin sun amin mutuka raba ko? Mm, takalmin kaza. Kuma mika gaisuwar ta'aziya ga masarautar muradun domin rasuwar hajiya Rabi Garba tambarin muradun wato mai ɗakin mai martaba sarkin muradun Alhaji Garba tambari wadda ta rasu ranar Alhamis sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Bitrus Yila Kobons domin rasuwar mahaifinsu wanda shi ma Allah ya rasuwa ranar Alhamis. Allah ya ji kansu ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. To sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Diko a Kumasi Yalwa na rasuwar Abdallah Umar Diko da aka fi sani da Audu Afafa wanda Allah ya masa rasuwa a ranar Talata aka kuma yi sa a wannan rana a nan Yalwa. Sai kuma ta'aziyya zuwa ga al'ummar Yalwa baki daya da kuma masarautar sarkin Musangawa na Kumasi na rasuwar Alhaji Bawa da aka fi sani da Alabama shine kuma saddaunar kabilar jami'ar gawa a Kumasi wanda Allah ya marasuwa a ranar Alhamis aka yi jana'izansa a wannan ranar a nan yalwa. To Allah ya ji kansu duka da rahama ya kyautata makoma da sauran magabata baki daya mu kuma ya kyautata namu zuwa. Amin suma amin to baba ka san babu shaka masu sauraron mu suna jin sabbin muryoyi ko na hmm. wakilai da muke da su sabbin wakilai a Niger, Kamaru da Ghana hmm. to bari mu mika gaisuwar fata alheri ga waɗannan wakilai a hmm. Nyame muna mika gaisuwar fata alheri ga wakilinmu samari Rufi sai kuma a difa wakilinmu abubakar isa a maraɗi mm. eh, sabon wakilinmu sani tanko sai kuma a agadas wakilinmu mahmud hamid to a ƙasar kamaru kuma baba eh, gaisuwa fata alheri ga wakilanmu muhammad batir ladan da kuma muhammad rabi'u damba sai kuma mu tafi ghana inda muke gaida sabbin wakilanmu hawa abdulkarim da ke birnin accra da kuma hamza adams da ke kumasi da fatar an tashi lafiya. tashar al'umma majiya mai tushe ba rudani ya baya. A duniya gab a harka ta kuta miliya kun zamo na ɗaya. Gaskiya ga ta dokin karfe kun kai kun zamo na ɗaya. Kun yi nisa a yau ga saura can na bi a can baya. Za'ida babu bi majiya mai kau da rudani. al'umma To sai kuma daga masu sauraron mu a yau da kullum kuma gaisuwa fata alheri ta Ahmadu Manaja Bauchi daga Bauchi unguwar Karafin Madaki da ke gaida sarkin yakin Bauchi hakimin ƙasar Lame Alhaji Aliyu Yakubu Lame wanda ke garin Gumau na ƙaramar hukumar Turo a jihar Bauchi da sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki. da hajiya halima yari da ɗan juma bauchi alhaji bashir yakubu babalame da mai unguwar bayan bata a garin bauchi alhaji tanko ibrahim maga yakin harɗin bauchi sai kuma alhaji bala joni wanda ke babbar kasuwar muda lawan To sai kuma gaisuwa a bar ya huce da ke cewa ina gaida Zubairu Kupto da Malam Magaji Yaldewu Tumu da Alhaji Jauro Cibi da habibu dalalin shanu giwa da alhaji ashiru ɗanbana hanaroro giwa da comrade malam bafa haruna bajoga da baba yakubu makeri da grace alheri abdu da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka Saƙon gaisuwa daga wato lawali karewa na ƙungiyar progress radio listeners association funakai chapter gombe gaisuwar abar ya huce da kuma sada zumunci da ke cewa filin abar ya huce don Allah a gaisar min da waɗannan mutane kamar haka. To, wannan ke daɗe da kanmu da mu aka fara, ya da cewa a gaida mun na gwamma ɗan mutanen Ghana. Tofa. <laughs> Da Anti Grace Alheri Audu. Mm. A ce ya san gwamma. Mm-hmm. <laughs> Da wakilin. Lafiya. <laughs> Ah, lafiya. Da wakilin garin Sagaru. da kuma sakataren kasuwan siminti ashaka da alhaji adamu mai jiran gado sarautar sangaru wanda ke cewa insha allahu yana jiran wannan gadon da kuma wato daga alhaji sule na yashi kuma turakin sangaru bajoga to sai gaisuwa fata alheri ta sani muhammad cindo zuwa ga Adamu Aliyu Ungulde da Sani Shaga kofar ƙaura Katsina da Ahmadu Manaja Bauchi da Bako FGGC Bauchi. Sai kuma gaisuwar Hafizu Balarabe Gusau, shugaban muryar talaka na jihar Zamfara, ya ce isa da saƙon gaisuwarsa zuwa babban sakatare a fadar gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Abubakar Ja'afar PPS da kuma Alhaji Abdullahi Sani Wamban Shinkafi da Alhaji Sufyan bashir yugudu gusau da honorable abdullahi isa mayana gusau da dukkan 'ya'yan muryar talaka da ke faɗin jihar zamfara baki ɗaya da fatar an tashi lafiya amin sun amin amma ba za mu fita jihar zamfara ɗin nan ba sai mun kawo wannan gaisuwar a bari ya huce da sada zumunci daga mahmud salihu ƙauren nan moda jihar zamfara ya ce gaisuwan farko taku ce masu gabatar da shirin a bari ya huce anti grace da baba yakubu makeri Yau kallon bamu ta fito. Abba Adamatu. <laughs> sai kuma distinguished senator sahabi ya'u kaura da honorable ubaidullah yahaya kaura da kuma honorable hafizu balarabe gusau da alhaji sanusi walin kauran na moda da Atiku Bello mai siminti Kaura da kuma Mubarak S Yaki Gusau da Malam Ahmad Telan Gayu bakin kasuwan kauren na Moda da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa kauren na Moda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauren na Moda da Malam Tsoho mai wankin hula kaura na Moda da kuma Malam Nura Bala Vice Principal na Moda Secondary School da Injiniya Sanusi nasiru ruwaya baba afnan da kuma ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaisuwa mahmud salu na moda zamfara to madalla da fatar an tashi lafiya duka baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa su ko kaɗan kuwa ga birki nan a wannan babin har shi sama da duniya da lafiya sure. baba yau labarin da zan baka labari ne na wani mahauci a barikin soja. Mahauci. Mahauci, mahauci dai ka san mahauta ko? Aye eh, na sani wanda mu makera mukan kira su mahaukata idan mun ƙara ƙaulasan ciki, amma to mu bashi a mahauci ɗin. <laughs> To ka san mahauta waɗansu mm. eh, mu a malin fashi Mahauta za ka je ka same su ne a inda suke sai da nama ka eh, kai nama. Mm. Amma da na je Jos sai na tarar mutum zai iya zuwa ya sarin nama. Ya mm. rika yawo unguwa yana sayarwa. Haka. To shi dai wannan mahaucin ko a Ghana yake baba ko a malumfashi yake ko a Jos yake dai. <laughs> Shi ne mahauci ne kawai. Yawon wani ne mahauci ne wanda kuma <laughs> idan mm. kowace rana yana da abokan cinikinsa a cikin haka ne akwai kwastomomi manyan abokan yawwa hmm. cikin kwastomomin su nan manyan abokan cinikin shi akwai wani kwamandan sojoji to to kowace rana shi mahaucin sai kai nama barikin sojoji gidan kwamandan sojoji kullum kullum hmm. an saba da shi haka to nan tsautse ya same shi to da ya tashi ya tafi zai tafi bariki sai ya bi ta barauniya hanya maimakon ya hmm, shi yana neman sauri kila yana waɗansu suna jiran shi a can yana neman sauri sai ya yanke ya bi ɓarau ya hanya a ce inda ya bullan eh. fararen kaya ba sa bi ta wurin sai sojoji oh, oh, oh, wani wuri ne da kila yake da tsaro da fararen kaya haka zan ne mm. to da dai aka hango shi sojoji suka hango shi sai suka dasa mishi tsawa mm. suna cikin uniform suka dasa mishi tsawa kai wane ne kai wane ne da ya zo ya ce a ah, ba ku gane da ni ba ai ni ne wane ina kawo ma wane haka nama ba ku gane da ni ba <laughs> wannan bai san zaman bariki ba ke ai ba sani ba sabo <laughs> ba sani ba haka yake abba suka dasa mashi tsawon shi irin na sojoji suka ce mm. mashi aje farantin nama nan aje farantin nama na aka sa shi da farko aka sa shi gwale gwale ka san abin da aka san sojoji da shi ne sa mutane tsallan kwado eh tsallan kwado din haka yawwa ya tsallan kwaɗo yana cewa ba ku gane da ni ba yana ta bada hakuri dai sai wani ya fito ya ce mishi to kaga abin da za a yi shine ya nuna musu wani tarin bulo daga wani gefen aka an yi bulo bulo an tara eh. shi bulo din siminti sai ya ce mishi wai ya rika ɗauko bulo din daga wannan wuri yana mai da shi wani gefe guda haka wani gefe daya ashe baba <laughs> an tara bulo dubu ɗaya. Kai <laughs> Mahauci ya yi ɗauki bulo, ya ɗauki bulo, ya ɗauki bulo, <laughs> har kafafun shi ba sa iya ɗaukar shi. Yo Allah da. Yana ta kwasa bulo ɗin nan baba daga cikin dubu ɗaya ya ƙetara da bulo ɗari takwas. Mm. Sai ga komanda a cikin mota ya zo zai wuce. Eh. Ko da ganin komanda sai ya ce yan labai aka ce a'a me ya faru ya ce yan labai kaji kaji ga yadda aka yi. <laughs> Eh. sai komandan ya dubi jami'an sojoji eh ma'aikatansa <laughs> yawwa ma'aikatansa ya kira wani ofisa irin muryar sojan nan eh. ya yi zo ya tsara ya ya tsara ya bushe a gabansa <laughs> a gaban komanda <laughs> eh. ya ce mishi to ba komi abin da za a yi shine ya daina wannan aikin haka nan ne ya kira Mahaushi ya ce yana mai to ba komi dena dena haka nan ka bari eh, kawai da za a yi shine eh. <laughs> abin da za a yi shine nan bulo da ka riga ka kwaso sun nan bai da shi eh. <laughs> kai kawai mai da shi kai kawai ka bari ya gana <laughs> ya daga cikin dubu baba ya ɗauko ɗari takwas ai da da kwamanda ya kara ce kara ɗari biyu a bashi a wurin ya ya ce musu to kamar da shi sa kawai eh kai kai kai ka bi da sun da ka dauko su kawai ka rabu da wannan aikin gajiya <laughs> wannan aikin ka kuwa sai sai mai da su <laughs> ya riga ya ɗari takwas wato zai dubu ɗaya da ɗari eh, shida ke zai. <laughs> a maimakon ya karasa ɗari biyu ya huta ya zo ne waye wato baba wai ne mahaucin nan ya za ka yi kin san wani sa'ilin bayani a gaban soja ba kamar kana bata masa lokaci ne kamar za ka tada hankalinsa ne ai baba ai in ni wannan kwastoma mu da komanda ta kare ah, ba ada mutu ba sake cin nama sai da sai rika aikawa ka zuwa yau mahauci ya ga mahaukaci mahauci ya ga abin da ya fi karfi shi To na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da aka tilas fi ja birki da yanzu a hmm. madadin. Baba ko Bakiri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs>